yanzu Allah ya ba mu albarkatu na karatu Allah ya ba mu albarkatu na fahimtar addini amma Allah sai ya jarabci mu da rashin aiki da abin da muke karantawa har sai aka wayi gari sai ake ganin kaman jahilci ya mamaye al'ummar ne wanda alal hakika ba jahilci ba ne matsalan al'ummar mu a'a rashin aiki da abin da muka karanta ita ce matsalar mu to shi yasa duk wani hanya da zaka yi tunani da zaka sa iya zaka yi sa mutane su gyaru su dawo zuwa ga tafarki madaidaici wallahi ba za su daidaita ba sai abin da ya daidaita mutanen farko da shi misalin da zan baka ya aka yi mutanen farko suka daidaita kan kitabu wa sunna su mutanen farko abin da yasa suka daidaita kan kitabu wa sunna shine duk wata mas'ala in ta taso musu duk da mutum yake da san rai yake da wato kokarin fifita ra'ayinsa in har an zo masa da littafin Allah da maganar Allah daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aje duk wani ra'ayi nasa ya sallama ma abinda Allah ya ce sallama ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ita ce abinda ya gyara su misalin da zan ba ku shine an samu kacikici da cece kuci da kuma wato sabani tsakanin magabatan kwarai da suka gabata yanzu idan ka dauki rikicin wato ainihin sayyidina abubakar da kuma sayyidina umar akan mas'aloli da yawa akan mas'alar da sun saba amma da zaran ɗaya ya kawo nassi sai ɗaya ya sallama mu kuma nan idan ka samu mas'ala wanda in ka kawo nassi to mu kuma sai sai ta'awilin sai ta'awilin nafsin nassin sai tawilantar da shi ya karkatar da shi ta ya tankwara ta har sai ta daidaita da ra'ayinsa su kuwa duk nassin da aka zo musu da ita to sukan ce sami'ina wa ata'ana ne kamar yadda dama haka Allah ya faɗa ce fa in za'atu fi shay'in sai ce me faradduhu ila Allah war rasul idan kun yi sabani kan wata mas'ala Allah ya ce ku mayar da ita zuwa gawa zuwa ga Allah da manzansa me zuwa ga Allah ku kuma yadda ita zuwa ga kitabu was sunna yanzu ka duba mas'ala na abin da ya shafi zakka an samu sabani tsakanin Umar da Abubakar a inda Umar yake ganin cewa bai kamata Sayyidina Abubakar ya yaƙi waɗanda suka hana zakka ba a inda Abubakar yake ganin cewa shi yana ganin ya dace a yaƙi wanda suka hana zakka har Sayyidina Umar yake cewa ban gushe ba ina ƙalubalantar ra'ayin Sayyidina Abubakar har sai da aka wayi gari wato na gane cewa Sayyidina Abubakar ya fi ni gaskiya na dawo na bishi wannan ita ce salaf din shine salaf din shine gaskiyan shine kuma dan Allah ake yi in ka koma kan mas'aloli da yawa hatta tsakanin sabani tsakanin su suna fifita junansu kan mas'ala idan wani ya fi wani karatu sai tura ma wani mas'ala za ya tattauna ta saboda kasancewan wato ainihin wani bai kai wani karatu yanzu ka duba mas'ala da ke tsakanin ma'awiya da sayyidina ali amma tare da haka an zo ma sayyidina ali da fatawa a da fatawa ya ga ba zai iya bada ansa ba sai ya aika ta wajen sayyidina ali dan ya bada ansa ba don kuma ba sai saboda dan Allah ake yin abu an samu sabani tsakanin sahabbai tun daga kan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina za a birne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce a binne shi a batar makabatar baqi'a a inda aka binne sahabbansa wasu kuma suka ce a binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Baitul Maqdis inda sauran annabawa suke wasu kuma suka ce abin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin a mahaifarsa ita ce garin Makka ma'ana daugawar Annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsarki a kai ta can garin makka domin nan ne Allah ta'ala ya sa aka haife shi wannan sabani da aka ta yi sai na abubakar radiyallahu anhu yake cewa hadisi ya tabbata daga manzo Allah annabi yana cewa annabawa a inda suka mutu a nan ne ake binne su da aka duka kowa sai sallama aka binne manzo Allah a ɗakin matarsa na Aisha ko da aka sallama za a binne manzo Allah a ɗakin matarsa na Aisha sai kuma aka sake yin sabani wani irin kabari ne za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin tunda muna da kabari kala biyu akwai lahadu akwai shakku lahadun ita ce wanda ake yi wato ainihin wanda muka wato shakku ita ce wacce muke saba yi wanda ake tsagawa tsakiya ciki da falo lahadu ita ce wanda za a tsaga ta sannan a bambare gefe kaman akwata haka sai a samu, mata in ban manta ba in ban kuskure ba haka yake abin to sai ake tunanin ya za a yi ai manzala irin wannan wanne ya kamata ya ba manzala sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to yanzu sai dai a yi ijtihadi shine a tura masu yin shakku wanda zai je kira tunda wanda suke hakan kabar ba kusa suke ba a tura ɗaya je kira wancan mai shakku a tura ɗaya je kira wancan mai yin lahadu duk wanda ya fara zuwa shi za manzo Allah to daga nan sai aka tura ɗaya ɗaya je kira mai shakku ɗaya je kira mai lahadu shikenan sai mai lahadu ya fara zuwa ya ka ce to ita Allah ya yarda ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk irin wa'innan sabanin to abin da fa ya gyara su kenan shine idan nassi ya zo ba sa tawilantar da shi don ta karkata zuwa ga arayensu amma yau idan nassi ya zo za ka tadda mutanen mu nawa ne wani idan ka kawo nassi kan mas'ala kwaya daya wani sai ya juya aya ce maka ai ba haka aya take nufi ba ba dan kuma saboda ayar tana tunkarar ra'ayinsa ne sai haka ba haka aya take nufi ba to da haka al'ummar yanzu ba yadda za a yi ta gyaruwa da kadin kanta da zama lafiyarta da amincinta da duk wani abin da kake tunani na salama a rayuwar mu, wallahi ba zai taba ta ba sai abin da muka dawo kan tafarkin magabata zai daidaita duk wannan wahalhalun da kuka muna sha da kuma bala'i da wulakanci da kaskanci Allah yana sane ya saka mai ita Allah yana sane ya ban mu cikin ta ba don kuma saboda mu din muna sane muka bar tafarkin Allah to shi ma Allah yana sane ya ban mu cikin tafarkin wahala hasiran da mutane suka dawo suka daidaita suka kula suka dawo aiki da sunnonin annabi da kuma wa da kuma ɗabbaka su a magana da aiki yau maganganu sun cika ko'ina amma aiki ya ƙaura daga cikin lamuranmu mutane su yi ƙaura gabarin addini mutane su yi ƙaura gabarin sunnonin manzo Allah to ta ya za a yi Allah subhanahu wata'ala ya bar wannan al'umma ta samu salama ta samu aminci bayan mutane sun fifita rayuwarsu sama da abin da Allah da manzansa suke so mutane sun fi son wato ainihin duniyarsu sama da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so sama da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake so cikin lamarinsa to saboda haka shine abin da malam ah, Imam Malik yake faɗa wannan al'umma ba za ta gyara ba sai da abin da al'umma baya ta gyaru da shi kuma gaskiya ne sai ran da muka dawo muka gyara mun canza Allah shi ma ya canza inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma me ma bi anfusihim Allah baya canza situation Allah baya canza yanayi da al'umma take ciki Allah ya ce sai har al'ummar su canza da zaran kun canza shi ma Allah zai canza idan kun dawo shi ma Allah zai dawo shi yasa idan ka duba mutanen annabi sun eh, Yunusa Allah da kansa yake faɗi yake cewa ba mu taɓa yin yunkuri mu yi ma wata al'umma azaba sannan mu fasa yin azabar ba yace sai mutanen annabi yunusa su ne kawai da muka yunkurin yi musu azaba da suka dawo suka ce sun tuba muka fasa yi musu azabar domin a daidai wannan lokaci ne yake faruwa annabi Musa ya musu wa'azi su dawo su ba Allah suka ki ya ce su bar shirka suka ki duk abubuwan da ya gaya musu game da abin da ya shafi addini su ba Allah duka suka yi kunna uwar shegu annabi Musa ya tsallake ya gudu ya bar su me ya faru shikenan sai Allah ya ce to a gaya musu azaba tana nan zuwa an ba lokaci an ba su deadline wannan deadline din yana cika Allah ya ce azaba za ta same su shikenan da alamar azaba ta fara bayyana musu abubuwa suka fara sauyawa yanayi ya fara canzawa suka gane cewa lalle Allah da gaske yake shi kuma annabi Musa tuni ya riga ya tsallake ya gudu ya basu daidai lokacin su kuma sun gano kuskure suka yi abinda suka yi ba daidai bane shine suka taso suka yi gidan annabi Musa dan su dawo yanzu ya karbe su suna so su koma ga Allah annabi Musa kuma tuni ya tsallake ya bagari to kaga anan ashe Allah idan yi nufin azabtar da bayi ko yana gana musu azaba idan suka da suka gyara sai Allah ya dauke azabarsa ko kuma sai Allah ya fasa yin azaba idan ko mutane saboda mu idan muka duba ko duba al'ummar mu ne ta yanzu mutane suna nuna ma Allah taurin kai shi kuma Allah yana nuna musu izza da buwaya Allah yana da izza yana da buwaya mu kuma muna da taurin kai sai a ga wacce ce za ta yi defeating din juna tsakanin girman kan da buwaya tsakanin girman kanmu da taurin kanmu wajen kekeshewa zuciyarmu wajen dogewa cikin kutsawa cikin abin da Allah baya so tsakanin kuma buwayar Allah da izzar Allah wanda zai galaba akan wani kowa ya sani buwayar Allah da izzar ita ita za ta yi galaba akan mu saboda haka Allah ta'ala muke roƙo ya yafe mana ya bamu daman gyarawa a ah, sai ke cewa qauluhu inda yake cewa wasawadul a'azam sawadul a'azam kuwa shine alhaq wa ahluhu shine gaskiya da wa gaskiya da ahalinsa as-sawadu hum ahlul haqqi sune ma'abuta gaskiya wa ahluhu wa da ahalinsa almutamassikuna bihi sune wa'inda suke riko da wannan gaskiya mala yace walaysa ma'anas sawadil